bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwana da muka saba haduwa da muna fatan Allah mana albarka gaba daya Allah mana jagora ci gaba da jerin giyan darussan da muke yi kan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam guda hudu shiryayyu lallai in ba a manta ba a darasin mu na baya mun dauki khalifa na farko wato Abdullahi ibn Uthman Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda mun fara bayani a kansa kuma a wannan darasin ma za mu ci gaba da bayani a kan wannan khalifa lallai abubakar as-siddiq ya musulunta ya amsa kiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan turo shi kai tsaye har ma malamai suka tattauna shin wane ne kam ya fara shiga musulunci wasu suka ce wadda ya fara shiga cikin musulunci shine abubakar as daga cikinsu kuma akwai sahabbai wadda suke ga wannan ra'ayi din daga cikin waɗannan sahabbai akwai hassan bin sabit da sahabbai da dama da kuma maluma bayansu yayin da wasu daga cikin maluma suna cewa mutumin da ya fara shiga musulunci ita ce mace ita ce kuma khadija matar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lokacin da aka masa wahayi na farko a cikin kogon da ake kiransa kogon hira a garin makka ya dawo gida sai ta nitsar da shi ta kwantar masa da hankali saboda ta fahimci ya samu firgici ya shiga hali na tsoro saboda abin da ya zo masa na mala'ika don haka wasu suke cewa wanda ya fara imani da shi mace ce kuma ita ce matarsa khadija bintu khuwailid radiyallahu anha wa ardaha wasu kuma suka ce wanda ya fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci bayan turo shi shine sahabi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah wannan shine kauli na uku yayin da wasu kuma suka ce a'a wanda ya fara karban musulunci shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yancaccen bawansa da ake kiran kiransa maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Zaidu ibn Haritha radiyallahu anhu takaice waɗannan su ne maganganun malamai dangane da wane ne ya fara musulunta bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda a cikinsu akwai kaulin da ke nuna cewa Abubakar radiyallahu anhu wadda muke magana a kansa shi ya fara musulunta tare da cewa ingantaccen magana shine tafsili wato dalla-dalla kan matsala a ce cikin manya masu hankali ba yara ba wanda ya fara musulunta shine abubakar cikin yara da ake da su wadda ba su balaga ba lokacin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara musulunta shine Ali bin Abi Talib cikin mata wadda ta fara musulunta ita ce Khadija yayin da cikin bayi kuma wadda ya fara musulunta shine Zaidu ibn Harisa sai ya zama waɗannan mutanen kowa da bangaren sa to dai an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana cikin wadda suka yi imani da shi na mutum hudu na farko wadda a cikin kuma manya masu hankali shine mutum na farko namiji ya fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokinsa ne kafin ma ya zama annabi duk da cewa ya fi shi da tsiran shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne a matsayin annabi lokacin da ya cika shekara arba'in yayin da abubakar as-siddiq radiyallahu an shi kuma yana da shekara talatin da takwas ko kusan haka to dai sai ya yi imani da shi kafin kuma a turo shi kamar yadda na ambata yana cikin abokansa bayan abubakar ya musulunta ya yi ƙoƙari wajen kiran mutane zuwa ga wannan addini ta yadda aka samu kamar mutum biyar daga cikin mutane goma ɗin nan da ake kiransu al'asharatul mubasharu na biljanna duk sun musulunta ne ta hannun abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa arda daga cikinsu akwai uthman bin abi talib eh, uthman bin affan ya musulunta ta hannun abubakar as-siddiq akwai abdurrahman bin auf ya musulunta ta hannun abubakar as-siddiq akwai sa'ad bin abi waqas akwai sa'id ibn zaid akwai kuma talha bin ubaidullah waɗannan mutane biyar daga cikin mutum goma da manzon allah sallallahu alaihi wasallam albishir da aljanna duk da awar abubakar ita ta sa suka shiga musulunci sa'annan abubakar lokacin da ya musulunta ya kasance akwai bayi a garin makaɗin nan da ake ta'azabtar da su saboda kawai sun ce ba wanda ya cancanci abota masa sai Allah wato saboda sun shiga musulunci daga cikinsu akwai bilal da sauransu to su ma waɗannan sai abubakar ya saye su ya kuma yanta su abubakar as-siddiq ya kasance ko ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin makka bayan turo shi a matsayin annabi annabi sallallahu alaihi ya yi shekara goma sha uku a garin makka abubakar radiyallahu an yana tare da shi wajen shige da ficinsa wajen kai komonsa duk inda ka same shi za ka samu abubakar as radiyallahu an shi yasa aisha radiyallahu anha wa ardaha take cewa tun da ta yi wayo ba wani ni face manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu ko da safe ko da yamma yana zuwa wajen abokinsa don haka dai abubakar as-siddiq tsawon shekara goma sha uku da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin makka har zuwa lokacin da ya cika shekara hamsin da kamar uku sa'an ubangiji ya masa umarni da cewa ya bar garin makka ya yi hijira to dai abubakar ya lazimce shi a rayuwarsa ta garin makka gaba daya haka kuma lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya gama zamansa na makka shekara sha uku ya ɗauko hanyar tahowa madina to nan ma abubakar bai rabu da shi ba yana tare da shi wato har a hanya sai da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan suhba yace yana so ya yi abota da shi akan hanya kamar yadda ya abota da shi a garin Makka wannan kuma shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratu Tauba sai ya kira Abubakar da sahib sahibihi illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا lokacin da ubangiji ya yi umarni wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya bar garin makka saboda an takura wa musulunci an takura wa musulmai har ma an samu wasu sun hijira zuwa ga habasha to sai ubangiji ya yi izini cewa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin dibino garin madina wannan garin da muke cikinsa muke masallacin uba wadda shine kuma masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin Madina ya fara ginawa takaice a nan ma sai Abubakar yake cewa ya Rasulullah ina roƙon kamin izini in kasance tare da kai akan hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na maka izini za mu tafi madina tare da kai don haka abubakar radiyallahu an sai ya shirya raƙuma guda uku wadda za su hausu shine da kansa ya dauke su ya bada su wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hau daga cikin su Abubakar din ya hauɗe daga cikin su mai nuna musu hanyar Madina ya hauɗe daga cikin su da suka bar garin Madina suka je suka shiga wani kogo a ta can bangaren eh, Arafat wanda ake kiransa Gharu Thawr suka yi kamar kwana uku a ciki sun yi wani abu na badda sawu mai tahowa arewa ya tafi kudu sai da ya je jikin Arfa kusa da Gharu suka shiga suka yi kwana uku a nan kuma daga gidan abubakar as-siddiq radiyallahu an kullum yar abubakar mai suna asma wato yar uwar aisha radiyallahu anha take kawo musu abinci a wannan kogo din har ma saboda wasu abubuwa da ta yi ake kiranta zatun nitsakai lokacin raƙumin nan ta yanka tufanta ta bayar aka yi amfani da shi wajen ɗaure wani abinan a takaice gidan abubakar da shi abubakar din as-siddiq kusan suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi tun farkon lamari har akan hanya da kuma ah, har bayan isowansa Madina Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kuka ki taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku sani Allah ya taimake shi a yayin da a yayin da kafirai suka fitar da shi daga sa garin maka garin da yake so amma suka fitar da shi a lokacin yake cewa sahibinsa abokinsa abubakar as a nan falalan abubakar as ya fito sahibinsa yake ce masa kada ka yi bakin ciki har ma ya zo cikin hadisi ma zannuka bisnaini Allahu mene menene zatonka ga mutum biyu wanda Allah shine na ukunsa na ukunsu to Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon tafiyansu har zuwa Madina haka kuma ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari garin Madina da suka iso suka fara cappa a wannan gu suka gina wannan masallaci da ake kiransa masallacin uba. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar kwana goma sha shida ko sha bakwai a wannan unguwa yana sallah sa'an nan kuma ya shiga cikin gari gaba ga reni din nan ya je gina masallacinsa wadda kuma kowane sati daga baya yana zuwa ya sallah a wannan masallaci duk dai yana tare da abubakar as-siddiq a wannan tafiya har suka je daga baya gina masallacinsa ya kuma gina gidansa wadda a lokacin ya gina ɗakin matansa guda biyu ne wacce ɗaya daga cikinsu ya ce ga abubakar as wadda ita a nan madina aka fara tarewa da ita bayan ya yi shekara biyu da wani abu na hijirarsa kenan saboda ya aure ta a garin makka tarewa kuma sai a garin madina bayan sun yi hijira bayansa a wannan gari to dai abubakar as iyalansa iyalai ne masu albarka kuma malaman tarihi suna cewa ba a samu ɗa da mahaifi da kaka da kuma baban kaka mutum hudu a jere da suka yi imani a gida ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ba a gidan Abubakar As-Siddiq ba saboda lokacin da Abubakar ya musulunta mahaifinsa ya musulunta mahaifiyarsa ta musulunta sa'an nan kuma gashi shi ɗansu ya musulunta iyayensa sun musulunta sa'an nan sai kuma wato ‘ya'yansa kamar aisha kamar asma sa'an nan bayan asma ita ma tana da ɗa wadda ake kiransa abdullahi ibn zubair saboda mahaifinsa shine azubai shine mutum na hudu wato kenan mahaifin abubakar da shi abubakar din da asma bintu abubakar ne siddiq da kuma wato abdullahi ibn zubair ibnu asma bintu abubakar as-siddiq waɗannan su ne mutum hudu wadda a gida ɗaya suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bayan nan a wannan gari na madina lallai abubakar ya ci gaba da taimakon addinin musulunci kamar yadda ya gabata a darasinmu na baya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa abubakar ya taimaka wa musulunci da dukiyansa ya kuma taimaka wa musulunci da jikinsa da jininsa wajen taimakon manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bashi kariya to abubakar dai haka ya yi rayuwarsa gaba daya a wannan gari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa cikin hadisai da yawa ya faɗi falalolinsa cikin hadisai da yawa kamar yadda waccar ayan take nuna falalan abubakar إلا تنصروه فقد Allah الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه cewa shi sahibinsa ne haka kuma hadisai suna nuna cewa abubakar ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutane suka karyata shi kada ku yarda ku cutar da abubakar saboda shi ne fa ya gaskata ni a lokacin da kuke karyata ni sa'an nan wa wasa ni fi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi a cikin wannan hadisin ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake kiransa da sahibinsa kamar yadda ya zo cikin wacar ayan to haka kuma hadisai da dama sun faɗi falalan abubakar siddiq daga cikin waɗannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiyan ajali shine mutum guda da ya ce a umarce shi ya rinka limantan mutane sallah rinka limantan mutane sallan farilla har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu shi yasa kuma da wannan magana ne irin su Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai suka ce me yasa ba za mu yarda da mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da shi a bangaren addinin mu ba ba za mu yarda da shi ta bangaren duniyar mu mu yarda cewa shine shugaban mu ba don haka dai sai ya zama dukkansu sun gamsu cewa abubakar ya zama shine khalifa bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda a rayuwarsa lokacin ciwon ajalinsa yana cewa muru ababakrin salli bin nas ku umurci abubakar ya jagoranci mutane sallah ya jagoranci mutane sallah har aisha take cewa mahaifina mutum ne mai taushin rai mutum ne mai taushin rai idan ya tsaya a gurbin da kake tsayawa ba zai iya limantar mutane ba saboda zai ji cewa fa wannan fa gurbi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo ya tsaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ransa da cewa bashi da iko ne na ya fito yayi abinan da karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umurci Abubakar ya limanci mutane shi yasa su kuma sauran sahabbai suka ce don me yasa ba za mu yarda abubakar din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya jagorance mu a lamarin addinin mu don me yasa ba za mu yarda shi kuma ya jagorance mu a lamarin duniyar mu lamarin shugabantar mu ba haka kuma wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta masa tambaya sai take nuna cewa zai yiwu ta dawo idan ta dawo ba ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen wa za ta zo sai ya ce ki zo wajen abubakar ki zo wajen abubakar wadda wannan ma malamai suna kafa hujja da shi cewa ishara ne nuni ne ya zuwa ga wadda zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam haka kuma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Aisha radiyallahu anha lokacin yana cikin ciwon ajali cewa ki zomin da takarda zan yi zan bar al'amarin shugabanci zan rubuta lamarin shugabanci ga banki kada wani daga baya ya zo ya burin wannan matsayi din daga baya sai Allah ya nitsar da manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ah, muminai gaba daya ba za su yarda da khalifancin wani ba sai me abubakar din as-siddiq radiyallahu anhu yana cewa ki zo min da takarda aktubu li abiki wa ahadu li abiki la yatamanna mutamannin wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar da Allah da muminai sun ki sai abubakar shi yasa malamai suke cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ijma'i an yi ijma'i duk sahabbai sun yi ijma'i a can saqifatu bani sa'ida daga karshe akan mubaya'a Abubakar aka masa mubaya'a farko daga baya kuma ya zo mimbari aka masa mubaya'a to dai hadisai da yawa sun yi ishara cewa wadda zai zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar wadda suka gabata kaɗan ne daga cikin waɗannan hadisan Abubakar radiyallahu an shi ya kasance khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba kuma da riƙe musulunci da taimakawa musulmai babban aiki da ya fara yi bayan kasancewarsa khalifa shine rundunar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su su fita yaƙi sai kuma ciwon ajali ya sa ba su fita daga garin madina ba da ake wacce ake kiranta jaishu usama abubakar yake cewa abin da zan fara yi shine zan yi umarni wa wannan rundunar ta fita duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wato zan zartar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wannan tawagar ta fita sahabbai da dama suka ce masa ya ababakar an samu matsaloli da yawa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai kabilu na larabawa da yawa wanda suka yi ridda kar ka sa rundunar ta fita daga bayan musulman da suke madina sauran kafirai su ci nasara a kansu ka bar wannan tawagar ya ce a'a ai bayar da za a yi dole sai na zartar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan shine aiki na farko da Abubakar ya fara yi bayan nan an samu kabilu na Laraba kamar da na ambata sun yi ridda wasu kan ma sun yi da'awan annabci tun manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana dare har ya rubuta musu wasiƙa ya karyata su to dai Abubakar ya hada wata runduna kuma don ta yaƙi irin waɗannan mutane da nufin su dawo musulunci ko kuma a yaƙe su wanda ake kiransa hurubu al-murtaddin ya yi wannan sa'an nan kuma cikin ayyukan da ya yi a khalifancinsa manya shine ɓangarorin da musulunci bai shiga cikinsu ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yankuna na nasara ta ɓangaren biladu sha ya tura tawagogi da kuma ɓangaren wasu ɓangarorin daban ya tura tawagogi a je a yi da'awon musulunci wa mutanen wannan yankin sai ya zama ya yi ƙoƙarin ƙara faɗaɗa daular musulunci a cikin khalifancinsa. abubakar siddiq ya faɗaɗa daular musulunci a cikin khalifancinsa ya yi aiki da yawa allah ya saka masa ah, da alkhairi kuma abubakar siddiq ya rasu ne abubakar siddiq ya rasu a shekara ta goma sha uku a watan na hijirar manzon allah sallallahu zuwa wannan gari garin madina a watan shida wanda ake kiransa sa akhira jumadal akhira sai ya zama kenan tsawon khalifancin abubakar siddiq shine shekara biyu da kamar wata uku wadda shi ne bangare na farko daga cikin wato shekaru talatin wadda khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu ko guda biyar shiryayyu suka yi su to dai saboda kurewar lokaci saboda kurewar lokaci a nan za dakata za dakata sai wani darasi zamu zo mu ambaci wasu darussa din. da matsayin sauran khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi sallam a khalifancin abubakar da irin gudumawa da suka bayar a khalifancin abubakar wato kamar umar kamar usman kamar ali mun zo da da gaba za mu yi wannan bayani insha Allah da kuma sauran khalifofi din za mu ɗauke su khalifa khalifa a nan za mu tsaya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته